بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إمام أسكال أفريكا تي في تري أدك ندب يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدن لوكشي بركة مدسا كسادو أتكين شرنا كمتار البركة وتو تاسير القرآن شرنا مكي غيتو معلمي دوم تتونا وأكن ودنسو آيوي da sukan tuna su musu tasiri waɗansu ayoyi da sukan kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wataala mukan ɗauki waɗannan ayoyi mai taliki a kai mu ji ah, ɓangaro da tasiri da suka ma ainihin a ah, bakinmu alabashi yan uwa su masa amfana ya zama to suna cikin ayoyin da suke musu ah, tasiri bi nila a cikin wannan shirin ma ce wata tunawa da Sheikh Abubakar Abdullah daga tarayyar Najeriya Sheikh mun saki muka ba a cikin wannan tunawa salamu alaikum ah, Sheikh a sun da ya gabata ah, mun dauki ɗaya daga cikin ayoyin da aka yi bayani cewa suna maka tasiri a cikin Alkur'ani Ana tunanin qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ko mun tattauna eh mun tattauna akan ayan da hmm. kuma an fito da waɗansu ah, abubuwa da za su amfana da masu kallo hmm. a yau ba sani ba sheikh ah, wace aya za a iya tunawa cikin ayoyin da suke muku tasiri hmm, cikin abin da ya gabata hmm. mun kawo abin da ya shafi kula ah, ibadiyar lajin asrafu to ah, wannan za mu dan ɗau karamin aya gajeruwar aya ba karami ba hmm. afuwan ah, gajeruwar aya hmm. wacce ita ce ainihin wa inna alaikum hafizina kiraman katibin ko ko mu ce ma yalfizu min illa ladaihi raqibun atid na'am insha Allah na'am hmm. uh, wannan ayan Allah ya mana bayani hmm. yadda ya kamata musulmi biya ya buɗe idan shi ya san cewa duk motsin shi harakat ɗin shi sakanat ɗin shi akwai waɗansu uh, wanda Allah subhanahu ta'ala ya tanadar suna bibiya kuma hmm. suna ɗaurewa tana na a daure. wanda shine ranar gobe kiyama uh, za a ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha malam ya tasirin wannan ayan a rayuwa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah hmm. but ah, ita wannan ayar hmm. a gaskiya tasirinta a kullum idan mutum hmm. ya tuna to zai ga cewa lalle-lalle Allah yana tare da shi a koyaushe wato shine muraƙaba wato muraƙaba shine mutum ya ji kullum ga Allah yana kallonsa kuma yana tare da Allah a dukkan yanayinsa hmm. sawa'un kana wajen kasuwancinka hmm. ko wajen sana'anka hmm. ko wajen aikinka ko ma menene abin da za ka yi a rayuwa kasancewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana ganinka sannan kuma ba ma wajen sana'a ko aiki ba hatta cikin bauta idan za ka yi bauta kasancewa kana yin bauta ne kamar ga ka ga ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo a kan ainihin al-ihsan mm. lokacin da hadisu jibril mm. annabi sallallahu alaihi wasallam jibril malaika jibril yake tambayansa mm. to a lokacin da ba a san wane ne ba sai daga karshe annabi yake gaya wa sayyidina umar bayan tafiyansa to kaga hadisu jibril malaika jibril yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce birni anil ihsan eh. ka bani labari dangane da menene al-ihsan kyautatawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ihsan an ta'budullaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak hmm. eh da ka bautatawa Allah tamkar kamar kana ganin sa ah. domin fa idan kai baka ganin sa tabbas lalle shi yana ganin hmm. ka to kaga kenan wannan mutum zai yi aiki da wannan hadisin a kowane aiki zai sa wannan hadisin a ciki mm. idan kana mu'amala da mutum mu'amala ta zamantakewa ko da iyalinka ka san cewa Allah zai tambaye ka akan wannan abun da ka yi in zance kake yi ka san abin da kake zantawa da wani Ubangiji wata wata'ala ya wakilta mala'iku wanda suke rubuta maka aikin da kake yi ko maganan da kake faɗa. Mm. In alkhairi ne akwai mai rubuta alkhairi in sharri ne akwai mai rubuta sharri wanda ranar tashin kiyama za a kawo shi a littafi kamar aya da ka kawo ɗazu mm. in aka kawo in mutum ya gafala yana ya rafkana ya manta cewa fa Allah subhanahu ta'ala ya sa ana tsaransa ana kuma rubuta dukkan abin da yake aikatawa da abin da yake faɗi idan har bai san wannan ba hmm. bai sa wannan ba a ransa hmm. to ya san cewa lalle lalle fa Allah subhanahu ta'ala hmm. zai kawo masa ranar tashin alkiyama a halarce shine zai zo idan ya yi kasassaba ya yi barna zai ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan Hmm. wala kabiratan hmm. illa ahsaha hmm. wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada la ka gani yace me ki gare ni ga wannan littafin ne me ki ga wannan littafin la yughadiru sagiratan wala kabira bai bari ba wani abu babba ko karami illa ahsaha face ya kiyaye ta ya rubuta Allah zai ce wa waje wa duma amilu hadira za su riski abinda suka aikata a halarce. saboda mai wala ya zulmu rabbuka ahada ah. ubangijinka ba zai zalunci wani daya ba mm, mm, mm. Allah baya zalunci inna Allah la yazlimu miskala zarra Allah baya zalunci kamar kwatankwacin miskala nauyin zarra ubangiji baya zalintan bayinsa sai dai bawa ya zalunci kansa sai dai bawa ya zalunci kansa shi yasa ya umurce mu da kada mu yi zalunci tsakankaninmu saboda Allah baya zalunci mu ma don haka kada mu yi zalunci hmm. a hadisul kudusi kamar hmm. yadda ya kawo a gani to don haka mutum ya san cewa a koyaushe hmm. in zai yi aiki to akwai mala'iku ta tare da shi in za ka yi magana to ka san maganan da za ka faɗa saboda kar me kar ka zo ka faɗa a cikin wannan wanda za su zo su yi nadama ranar da kuma yom latan fa'un nadam nadama ba za ta amfana ba a wannan mm. ranar mm, mm. illa man ja'a bi kalbin salim sai fa wanda ya zo da zuciya wanda yake kubutacciya ah, minan nifaq minan riya minan sum'a daga ainihin munafunci ko riya nuna aiki ko jiyarwa da sauransu kaga wannan haka ake so bawa ya kasance a koyaushe mm, mm. kasancewa kuma akwai hadisi na almuflis mm. wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya faɗa yana tambayar sahabbai a tadruna mal muflis kun san wane ne talaka wanda aka wawushe sahabbai suka ce almuflisu fi na man la mata alahu wala dirham talaka dai a cikin mu shine wanda bai da rangama mata Hmm. wala dirham bai da kuma kuɗi abun kidayawa hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almuflisu fi ummati hmm. min ummati talaka wanda aka wawushe daga al'umma na shine man yati bi salatin wa siyamin wa zaka shine wannan da zai zo da sallah zai zo da azumi zai zo da zaka amma wa yati karshe ta mahaza wa kazafa haza wa daraba haza wa akala mala haza wa safaka dama haza fa yuda haza min hasanati wa haza min hasanati wa haza min hasanati kaga shine wanda zai zo da sallah mm. da azumi da zakka mm. in ya zo da wayannan ayyukansa wato Allah ya karɓa kenan mm. ya yi su da ikhlasi ya yi su da komai da komai Allah subhanahu Ta'ala zai ce to gashi ka zo ka zalunci wane ka zubar da jinin wane ka ainihin yi wa wani kasafi mm. ka kirkiro masa abin da bai sani ba bayan wannan ka zubar da jinin wani ka yi ma wani karya ka ci dukiyan wani ka mari wani ka yi kaza mm. fayuda haza min hasarati sai a ɗauka daga kyawawansa a ba wannan a ba wannan wanda ya kaza mutane za su shiga layi wayannan su ne wanda aka yi musu kazafi mm. wayannan su ne wanda aka zubar da jininsu mm. wayannan su ne wanda aka aka ci dukiyansu wannan su ne kaza su ne kaza mm. in aka zo aka yi shikenan sai a ɗaukar daga kyawawan ka na sallah a ba wayannan ba faniyat hasanatu qabla an dama alayhi kyawawansu za su kare tun kafin a biya abin da yake kansa sun ma uhiza min sayyi'atihim sannan a cira daga munanansu faturiha alaihi sai a ɗora a kansa sun maturi hafinar sannan sai a yi jifa da cikin kaga wannan shine mafi kololuwar hasara mutum ya zo duniya ya bautata wa Allah amma zaman majalisa mm. zaman bakin titi mm. zaman teburin mai shayi mm. ya sa ba abin da za a yi wane kaza ne wace kaza ce wane kaza ne kaza a zo a yi ta ambaton abubuwan da ba na alkhairi ba maimakon a zo na a yi ta istifari a yi ta tuba a gane cewa lalle a yi ta lura da mahalukat abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ya zanto abun izina ne da lura da zamu gane Allah shine abun bauta hmm. ba a yi ba sai an shiga wani abu daban alhali kuma mala'iku suna kiyaye wayannan abubuwan da aka yi kaga wannan shine babban hasara gaskiya ne na'am ah, shekhanin Allah yake cewa ma yalfizu min qawlin hmm. illa ladayhi raqibun kuma abin da muka sani shine mm. wannan littafin ana rubuta komai da wancan aya ce eh, mali hada kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha anan Allah sai ya ce min kaulin mm. Allah malam me yasa Allah ya ya takaita eh, wannan da maganar kaul saboda shin eh, kaul yana da muhimmanci ne shin misali yanzu kawai zance zai sa mutum ya shiga wuta kenan Na'am, insha Allah, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya takaita wannan zance da kaul mm. saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce aksaru ma yadkhulun nasa nara hmm. alfamu wal farji ya ce mafi yawan abin da yake shigar da mutane wuta shine baki harshe kenan sai kuma farji shi ya ce man man li ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi hmm. adman lahul janna waye zai laminta min abin da yake tsakanin habansa guda biyu hmm. harshe kenan da kuma abin da yake tsakanin kafafuwansa guda biyu tabbas zan laminta masa aljanna kaga shi yasa aka kawo kaul saboda harshe da harshe ne mutum zai zo ya furta wani abin da zai kai shi cikin wuta abin da yake na tsakanin mafitar rana da mafaɗansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal kadhib hmm. na hore ku anniyaku ina yi muku gargadi da yin karya hmm. fa innal kadhiba yahadi ilal fujur domin karya yana shirarwa ne zuwa ga ainihin fajirci mm. wa innal fujura yahadi ilal nari mm. kuma shi fajirci yana shirarwa ne zuwa ga wuta wala yazalu rajulu yakzibu wa yataharra kazi ba mm. hatta yuktaba inda Allah kazaban mutum ba zai gushe ba yana karya yana kintaton karya a kullum har za a rubuta shi a wajen Allah cewa wane makareci ne in aka rubuta mutum makareci kuma to kaga har zuwa ranar da zai je riski Allah subhanahu mm. ta'ala matsayin mm. makareci mm. ala la'natullahi alal kadhibi kaga kuma tsinuwar Allah ma ya tabbata akan makaryata masu karyatawa Dan haka harshe mugun abu ne wanda ba a so mutum ya yi zarbabiya shi yasa aka ce la yazalu zalu lisanuka rataban min zikrillah kar harshen ka ya gushe danye kullum a ambatan Allah daga ambatan Allah subhanahu wataala ana so mutum ya yi ta ambatan Allah da harshen sa a koyaushe hmm. amma ba ya rika yin wayansu abubuwa ba kaga aka ce kuma min qaulin hmm. na daga kowane irin magana hmm. an kawo shi da nakira wannan tu kuma fi siyakil shar ta um ko tufidul umum ko ba haka ba kaga kowane irin magana kenan idan aka kawo aka mutum yana yi ba tare da tantancewa ba to zai kai shi ga halaka ranar tashin kiyama ya san kuma mala'iku sun rubuta kuma zai je riske shi gaba ga Allah subhanahu ta'ala la ilaha illallah shi zamu je wutar lokaci mu dawo sai mu ci wasu tana insha Allah masu kallon mu kada ku nisa da akwa talabijin din ku zamu je wutar lokaci mu dawo ku kasance lafiya masu kallon mu dawo daga wutar lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya ga wanda suka tare shirin yanzu muna tattaunawa da Sheikh abubakar abdallah a cikin shirin tasirin alkurani shekar barka dawo daga hutar lokaci muna tattaunawa ne akan cin ayon da suke maka tasiri hmm. ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid hmm. muna magana akan faɗin Allah subhanahu wataala abin duk laifin da ake mm. a duniya Allah mm. yake ce ma yalfizu min qawlin mm. sai aka daura abin da qawl muna taliki akan abubuwan da suke fitowa daga baki tasirin abubuwan da suke fitowa daga bakin dan adam kuma inda za su iya kai mutum ga halaka sheikh na ga anan zamu iya hararo hadisin mu'adh na wanda Allah ke ce ah. ka ummuka ya mu'az malamin ta alikin ku akai na'am mm. ah, annabi sallallahu alaihi wasallama da ya jero bayanai mm. ah, dangane da kololuwan al'amari mm. kaza kaza kaza da karshe sai ah, annabi sai ya ce kuffa alaika hadha wa ashara ila lisani nafsihi a wani ruwaya ya ce kariki wannan gare ka ya mu'az sai annabi sai ya ishara ga harshensa ya ce kame harshensa kenan hmm. wajen faɗin abubuwan da bai dace ba ko kuma miyagun maganganu ko kuma kalman da za ta sa shi ga ya fusata Allah subhanahu wata'ala sai mu'azu ya ce wa inna la mu'ahaduna bima na mu bi yanzu mu ababen kamawa ne dangane da abun da muke magana ma da shi annabi ya ce sakilat ka ummuk hmm. tir da fahimtanka ko kuwa Eh, me ya kamata mu ce sakilat ka umu ya doktor <laughs> wannan hausa mai zufi ne eh, tun da ka san ah, kalma ce ana faɗi ba a nufin ma'anarta ba a nufin ma'anarta na eh, hmm. kamar ah, proverb ne haka da ake faɗa na larabawa kamar abu ya ba da mamaki sai a faɗa irin wannan haka hmm. irin su ah, su me su taribat yaminu da eh, sauransu falaka za su din taribat ya da to kaga shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sakilat ka ummuk mm. sai ya ce wahal yakubbu fi nari ala wujuhihim mm, ai illa hasaid alsinati mm, yanzu shin za a kifar da mutane ne a dankofar da su akan wuta akan fuskokinsu auƙala alama na hirhim mm. ko da ya ce akan karan hancinsu mm. wato za a kai su fuska fuska a kife mm. za a kifar da su a dankwafar da su a kan wuta in ba don girbe-girben harsunansu ba abubuwan da harsunansu ya girba musu a duniya dalilin wannan ne Allah subhanahu wata'ala zai zo ya sa su a cikin wannan wutan ranar tashin alkiyama ah. harshe mugun abu ne eh, mutum zai yi magana la yulki laha balan mm. baya jifanta da wani damuwa baya ganin ma ya faɗa komai sai mm. faɗa ne kawai yana ganin ba komai ba ne amma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai nesanta tashi mm. zai jefa shi cikin wuta abada ma bainal mashriq wal maghrib wanda yake mafi nisa tsakanin mafitar rana da aini mafadarta haka Allah zai ne jefa shi a cikin wuta to kaga harshe mugun abu ne eh haka na shekaru muka koma hadisin uh, mm. abu huraira mm, da radiyallahu anhu da suke mm. cewa wallahi la yaghfiru Allahu li fulan wallahi la yaghfiru Allah kaga wannan uh, wasu ne wanda kamar yadda dokta ya kawo wannan hadisin cewar uh, shi ne da ɗan uwansa kullum wannan shi yana aikata laifi shi kuma yana ɗan kwatantawa yana ibadansa yana addini idan ya je ya zo ya sami dan uwansa ya dawo ya sami dan uwansa yana aikata ba daidai ba ce ya dan uwa ka daina wannan mm. domin ba zai kyautatu a gare ka kana yin aikata wannan aikin ba mm. ka daina sai ya tafi in ya tafi zai dawo gobe ko an ji mai same shi yana aikata wannan aiki haka ya yi ta maimaitawa sai ce wallahi Allah ba zai gafarta maka yana faɗin wannan sai Allah ya kashe su baki ɗaya mm. Allah ya tayar da su yace man ya ta'alla alayya ala an la akfira li fulani waye yake rantsuwa da baki na cewa ba zan gafartawa ne ba yace to na lalata aikin ka shi kuma na gafarta masa kaga kenan ya hau kujeran ubangiji saboda ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji eh hmm. ba ya shiga ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji hmm. duk laifin da mutum zai yi ka bar shi tsakanin shi da Allahnsa amma ka yi ka in yaki bai yi ba ka yi mishi addu'an shirya mm. amma a zo ana faɗin wannan a faɗi wannan a kan shugabanni a kan masu kuɗi kaza kaza kaza mm. an manta yanzu irin hali da muke ciki yanzu ya mm. doktor hali na tsananin rayuwa kuncin rayuwa tsadar rayuwa rashin tsaro da sauransu ah, ah. sai aka ɗauki wannan abun gaba ɗaya ka cokan sai aka ɗora wa shugabanni su kaɗai mun manta cewa mu mafa bayan Allah ne ko masu laifi ne muna aikata laifuffuka dare da rana Allah kuma subhanahu wata'ala da kansa yace walau anna ahlal qura mm. amanu mm. wattaqau yace me la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard mm. sai ce walakin kazzabu to menene sababin eh, eh, abinda ubangiji sakamakon shi fa akhadnahum bima kanu yaksibun da a ce mutanen alkariya da a ce lalle mutanen alkariya amanu wa takau ah, alo ana halkura amanu wa takau mm. da za su yi imani kuma su yi takawa mm. su ji tsoron Allah hakikanin tsoronsa mm. la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard Allah ya ce da mun bude musu kofofin albarkatu daga samai da kasai baki daya Allah zai malalo albarka daga sama ruwan sama mai amfani za su sauka albarka daga gare shi zai sauko bisa umarninsa in aka yi shuka kamar wannan wurin nan sai mutum ya yi noma sai ka ga samu albarka irin wanda bai taba tsamani ba a rayuwa ya yi taɗi ba ya yi taɗi ba ya yi taɗi ba mm. amma walakin ka zabu mm. Allah ya ce sai dai sun karyata maimakon su yi imani suka ki imani maimakon su ji tsoron Allah suka ki ji tsoron Allah don haka fa akhadnahum sai muka danke su muka kama su bima kanu yaksibun dangane da abin da suka kasance suke tsibirwirta mm. kaga ubangiji wato wannan ma yana mana talala ne mm. saboda me inna allaha la yumli lil zalim hatta idza akhazahu lam yuflitu mm. summa qara'a qawluhu ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhzahu alimun shadid lalle Allah yana talala yana jinkiri ga azalimi har zuwa lokacin da zai zo ya danke shi ya kama shi ba zai mm. kubuce masa ba mm, mm. sai annabi ya karanta fadin Allah madaukakin sarki kamar haka kama ubangijinka yake idan ya tashi kama alkariya alhali ta yi zalunci wace irin zulm a zulmul akbar kenan zalunci babba shine ainihin shirka sai ce inna akhzahu alimun shadid lalle kamunsa dankansa mai raɗaɗi ne kuma mai tsanani kaga kamun Allah ba abun da za a lamunta ba ne na'am insha <clears throat> Allah shekh daga cikin ah, hadisai da za mu duba wanda ya kulle kofa gaba hmm. ɗaya ya summarizing komai a cikin maganan hmm. ma yalfizu min qawlin kalman qawlin anan hmm. man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut Allahu akbar eh, jazakallahu kusan daga cewa ai eh, sheikh mai wani tali zami kusan mun Allah ya ya kulle kofa kawai dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace uditu jawami'ul kalim sallallahu alaihi wasallam an bani hadaddun maganganu baki mm. ɗaya wanda idan ya faɗi ɗaya to yana nufin ma'ana da yawa ma'anoni da dama wanda da za a fassara yanzu hadisin da ka kawo mm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir mm. falyakul khairan aw liyasmut kaga wannan shine kamar hitama <laughs> eh, wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kasance yayi imani da Allah kuma ya yi imani da ranar karshe mm. cewa lalle lalle kiyama akwai kuma za a yi hisabi zai ga sakamakonsa in ma alkhairi alkhairi in ma sharri sharri wa anna sa'ayahu sawfa yura summa yuzahu jazal aufa mm. to in yayi imani da wannan mm. to tabbas sai faɗi alkhairi idan kuma ba zai faɗe ta ba to abin da yake maslaha shine sai shiru kame wale sa aka baituka mm. gidanka ya yalwace ka ba dole ba in ka fita dole sai an yi da mutane mm. dole sai ka kalli haramun mm. dole sai ka aikata haramun to shikenan sai ka zauna gidanka daga wajen sana'a ka dawo in babu sai a lazinci ire ku mutum ya zo ya littafin littafinsa ya sa ya karu a koyar da shi addini shikenan wannan shine ainihin maslaha a gare ga mutum dan adam amma idan ba wannan ba ba neman duniyan ka kake yi ba ta hanyar halal ba sannan kuma baka lazinci malamai ka je gaban su don ka samu karuwa saboda ka gyara addinin ka ba mm. ka kubuta daga ainihin ah, ah, abin da yake bai dace ba ko ka gamu da fushin Allah subhanahu wata'ala ba mm. to kaga abin da ya rage kawai in ka ce dole sai ka kutsa cikin inda yake bai dace ka yi kutse ba mm. to tabbas kaga abin da yake gaba kuma da na sani ne da na sani ne saboda cikin zama da ake da mutane galiban hmm. sai allahumma wanda allah ya kubutar eh. Allah tsare mu amin kamar da Allah ya ce min qawlin hawa yau hmm. a ah, muka ce tufidul umum na'am ah, shin mu iya cewa Ah, ba kawai zance wanda ya shafi gulma ko hmm. giba ko hmm. annamimanci ko hmm. yi da wani ah, su kaɗai kenan Allah yake nufi nan ba kenan duk wani zance ma da mutum zai yi ya bata ma kanshi lokaci da sauransu ba wani abu zai amfanar da shi ba to ya sani fa cewa fa ah, shi ma Allah na rubuta ba hatta doktor hatta wannan waya da muke amfani da su kaga su ne ma yanzu mafi munin abinda in mutum bai san yadda zai yi amfani da su ba sai ya zama masa mahalaka wanda mm. bai taba halakar da wasu kafin mu ba da shi da ire da wannan wayan saboda me duk abin da ka rubuta ya min kaulin ne saboda kai ka faɗa saboda ga shaida ba kai mm. saka ce ba kai ka faɗa ba mm. in bidiyo ne kai ka faɗa in ma ka yada kai ka yada shi kana da sakamako kamashin na abun da ka yada mm. in karya ne ka yada karya aka yi kai ma ka yi karya kaga kenan ka zo na ka bata kanka lokaci a waya mm. ba tare da ainihin kana bibitan menene abun da yake na yardan Allah a ciki ba oh. to kaga kenan ya shiga karkashin wannan min kaulin din mm, mm. za a zo a rubuta maka abubuwan da yake ba shi ba mm. kuma yana da wuya yanzu ka samu in ba mutum batir dinsa ya yi rundown ba ne matasa 'yan mata za ka samu ba da kyar ka samu mutumin da zai iya yi awa guda bai bude wayan nan ya duba ko ya aikata wani abu ko ya faɗi wani abu ko ya yi commenting ko wani abu a Allahumma sai wanda Allah ya kubutar da su shi yasa eh, ranar lahadin da ta gabata din nan yanzu Allah ya arzuta ni da ya'ya wanda har da wanda suka yi haddan alkur'ani mun yi bikin sauka na alkur'ani hmm. cikin wannan yara ɗayan sai na ce masa to me in ka haddace alkur'ani me kake so in yi maka kawai da yake yaro ne bai ma kai sha biyar ba sai ce mu waya yake so to subhanallah jiya da muka je <laughs> muna ofis na Africa TV 3 eh. na ce to ba zan mika masa ba sai da nasiha daga maluma na nima to Allah ya sa baka nan mm. sai akwai Sheikh Umar yana nan shikenan sai na ce to Sheikh ga waya amma ka bashi wannan waya mm. a bisa yadda a bisa hakkinsa ya rike shi da hakkin ya rike wannan waya da hakkin waya mm, shine Sheikh Umar ya yi masa nasiha hmm. akan waya ji tsoron Allah cikin al'amarin waya saboda da waya zai iya shiga aljanna da waya zai iya shiga wuta da waya zai aikata alkhairi da waya zai aikata sharri don haka yayi abin da ya dace aka zo aka mika masa aka ce tsoron Allah ciki kuma na ji daɗi kwarai da gaske kuma haka ake so yaran mu baki ɗaya wannan waya su yi amfani da shi ta hanyar da zai kare su hmm. akwai shafuffuka wanda idan za na rika shigan su wanda zai koya maka larabci wanda zai koya maka tafsirin alkur'ani mm. wanda zai koya maka kur'anin ma mm. da sauransu komai waya akwai shi a ciki mm, Allah ba mu alkhairi da yake cikin amin shi Allah saka alkhairi Allah kuma ya ba mu ikon kiyaye sunan mu ya ba mu ikon faɗin daidai Allah kuma ya sa mu yi daidai muna godiya shi Allah saka alkhairi Allah mai da kai gida lafiya masu kallon mu kuma Allah saka muku alkhairi amin amin amin shi amin Allah ya tara mu baki daya aladan Allah ya karbi ibadun mu Allah kuma ya fa kurakuran mu Allah ya gafarta ma iyayen mu ya sa aljanna makoman mu baki daya amadin abokan aiki na suka na gabatar da shirin nake cewa ku cika kasancewa san cewa Africa TV 3 Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh